yau muna ashirin da da shida ga watan goma ko dubu daya da dari hudu da ashirin da ashirin da takwas ga watan goma dubu daya da dari hudu da ashirin da tara wanda ya zo ashirin da shida ga watan goma dubu biyu da takwas za mu tashi darasi na goma sha tara bayan dogon hutu da muka yi na azumi da sallah muna fata muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ayyukan da muka yi a cikin watan azumi waɗanda za a ji ƙansu ko aka ji ƙansu ko aka yi musu rahama aka ‘yanta su daga wuta a cikin wannan wata Allah ya sa da mu a ciki mun tsaya inda ma ya ce rabi'an هذه المئية لا تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم da aka ce Allah yana tare da mu yana tare da annabawa yana tare da kowa da kowa cewan yana tare da kowa da kowa ba ana nufin Allah ya cakuɗa da mu da zatinsa ba ne abinda ake nufi yana tare da kowa da kowa da rayawa da kashewa da azurtawa da gudanarwa duka Allah ta'ala yana tare da mu shi yake mana wannan sannan da aka ce yana tare da masu haƙuri yana tare da masu taƙawa taimakon da yake musu ne da nasarar da yake ba su da muwafaƙa a rayuwarsu da aka ce yana tare da annabawa yana tare da su irin tarayyar da yake martaba su ya kimanta su ya darajta su ya tsare su daga sharrin makiya kuma ya ba su isma daga sharrin shaidan don haka aka kasa ma'iyya din zuwa kashi uku alma'iyyatul ammatu li jami'il khalqi alma'iyyatul khassatu lil muttaqin da kuma ma'iyyatul khassatul khassa ma'an nabiyyin to mala yace kasancewan Allah na tare da mu la bi an yakuna Allah ta'ala mukhtalitan bil khalq ba ta nuna Allah ya gauraya da halitta aw halan fi amkinatihim ko Allah ya sauka a guraren da halitta suke kai komo wala tadullu ala zalika biwajhin min alwujuhi لأن هذا معنى باطل مستحيل على الله عز وجل ولا يمكن أن يكون معنى كلام الله ورسوله شيئا مستحيلا باطلا ما ولا تدل على ذلك وأن باتا نون حكا بوجه من الوجوه تكوة فسكا لأن هذا معنى باطل cewa Allah ya cakuɗa da mutane ma'ana ce rushashiya mustahilun alallahi azza wa jalla ta koru daga Allah Wala ولا يمكن أن يكون معنى كلام الله ورسوله شيئا مستحيلا وباطلا kuma baya yiwa a ce wani abu daga cikin ma'anar maganar Allah da manzansa ya zamo korarren abu ɓatacce wa qala shaykhul islam ibn taymiya fil aqidati wasitiya safha 150 daba daba salisa fi sharhi muhammad khalil harras malam shekul islam ibn taimiyya ya faɗa a littafin nan nasu mai albarka al'aqidatul wasitiya shafi na ɗari da sha biyar bugu na uku sharhin muhammad khalil harras ya lace wa laisa ma'ana qaulihi wa huwa ma'akum da Allah ya ce yana tare da mu ai kulawa ce da karewa da kiyayewa innahu mukhtalidun bil khalqi baya nuna Allah na cakuɗa da mutane fa inna hadha la tujibuhu lugha yace luga ba ta nuna haka bal al-qamaru ayatun min ayati Allah ta'ala min asgari makhluqatihi yace ka kalli wata mana aya ce daga ayoyin Allah kanana ma daga cikin ayoyin ba manya ba wa huwa mawdu'un fi samai amma Allah ya sa shi a sama wa huwa ma'al musafir amma yana tare da mai tafiya yana haskaka shi kenan wata na tare da mu da mai da haskensa wa ghairul musafir aina ma kana muna yara sai a mana wayo a ce an aike ka amma an tura ku da wata maza kai gudu kafin wata ya riga ka sai mutum ya ta tsala gudu yana kallon sama yana ga wata na nan kusa da shi saboda za ka ga watan kamar yana kamar bin ka yake ko kun tafi tare to kun ga wannan shine abin da shekul islam yake nufi cewa ga wata yana tare da mu amma baya nuna cewa a guri ɗaya muke da shi walam yadhhab ila hadha ma'anar mana al-batil yace ba waɗanda suke tafiya akan wannan ma'ana ɓatacciya sai masu cewa Allah na ko'ina da ma'il jahamiya waɗanda suna daga cikin daɗaɗɗu ko tsofaffin ko waɗanda suka daɗe a ƙidar jahmiya ko na farko-farko wa ghairihim da waninsu allazina ƙalu waɗanda suka ce inna Allah bi zatihi fi kulli makanin Allah na ko'ina da zatinsa ta'alallahu Allahu an qaulihim uluwan kabira Allah ya ɗaukaka gabarin wannan shirme nasu ɗaukaka mai girma wa kaburar kalimatan ta min afwahihim in ya na illa ba. wannan magana da suke dangana wa Allah cewa Allah yana ko ina magana ce mai muni da take fitowa daga bakinsu kuma Allah ya tsarkaka gabarinta wa qad ankara qaulahum hadha man adrakahu min as-salafi wal a'immati waɗanda suka riski wannan magana tasu da suke cewa Allah na ko ina ba wai yana sama ba kamar yadda ya faɗa alkur'ani to wanda suka riski masu wannan ra'ayi daga cikin magabata da shugabannin musulunci sun yi musu raddi lima yalzamu alaihi min al-lawazim al-batilat saboda abin yana bayar da fassara mummuna al-mutadammina li wasfihi bin naqais wacce take tattaro siffanta Allah da tawaya wa inkaru uluwihi ala khalqihi da kuma inkarin cewa Allah ya ɗaukaka burbushin halittarsa wa kaifa yumkinu an ƙula ƙa'ilun Ta taƙaƙa mai faɗa zai ce inna Allah ta'ala bi zatihi fi kulli makanin Allah yana nan ko ina da zatinsa ba wai da saninsa da kiyayewarsa da kulawarsa ba Au annahu mukhtalidun bil khalqi ko ce Allah ya gwamanya ya cakuɗa ya gauraya da halittunsa wa huwa subhanahu qad wasi'a kursiyuhu samawati wal ard bayan Allah ta'ala kursiyunsa kadai ya yalwaci sammai da ƙasa wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyama ita kanta sammai da ƙasa gaba ɗayanta Allah zai danke ta ranar alkiyama was samawatu ita kuma sammai guda bakwai matsawiyatun bi yaminihi aban nan nadewa ce da daman Allah wakilta ya dai yaminu khamisan hazihi al-ma'iyya la wannan ma'iyya cewa Allah yana tare da mu mun gane abin da Allah yake nufi ba ta cin karo ba sa taho mu gama da ma sabata lillahi ta'ala min uluhi da abin da ya tabbata na cewa Allah ya ɗaukaka kuma yana tare da mu ala khalqihi a bisa halittansa wastuwa'ihi ala arshihi da kuma daidaituwarsa akan al'arshinsa kamar yadda ya dace da shi fa inna Allah ta'ala qad sabata lahul uluwul mutlaq ɗaukaka gamammiya ta tabbata da Allah uluwar zati wa uluwar sifa Allah ya ɗaukaka a zatinsa ya ɗaukaka a siffofinsa da ayyukansa ƙalallahu ta'ala wa huwal aliyul azim ƙarshen ayatul kursi Allah ya ce wa huwal aliyul azim shi sa ake kiranta ayatul kursi wacce annabi ya ce in kana karanta ta bayan sallah farilla ba za ka shiga wuta ban ka mutu in ko mutum yana karanta ta in zai kwanta to shaidan ba zai ci nasara a kansa ba wa qala ta'ala sabbih isma rabbikal a'la yi tasbihi da sunan mahaliccinka mafi ɗaukaka a cikin suratul a'la wa qala ta'ala walillahi al a'la kyakkyawan siffofi maɗaukaka sun tabbata ga Allah wa huwa al-azizu shine mabuwayi al-hakimu wanda yake yin komai da hikunci da hikima faqad tadafarat al-adillatu ya yace dalilai sun yi taru min al-kitabu was wal ijma daga qur'ani da sunna da haɗuwar kan malamai wal aqal wal fitrati da dalili na hankali da dalili na halitta ala uluwullahi ta'ala a bisa cewa Allah ya ɗaukaka gabarin halittarsa amma adillatul kitabi was sunnati dalilin alƙur'ani da sunna akan cewa Allah yana sama fala takadu tuhsar ba za a iya iyakance ta ba mislu qaulihi ta'ala fal hukmu lillahi al-aliyyul kabir hukunci ya tabbata ga Allah madaukaki mai girma suratul ghafir aya ta 12 wa qala ta'ala wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi Allah shine madaukakin jayi burbushin halittarsa a suratul an'am aya ta 18 wa qawluhu am amintum man fis sama'i yanzu ku amince ku amince wanda ke sama an yursila alaikum hasiban ya aiko muku da tsakon kwani su jajjefe ku ku mutu cikin suratul malik aya ta 17 wa qawluhu ta'arujul mala'ikatu war ruhu mala'iku suna hawa da ruhi shine mala'ika jibrilu zuwa ga Allah ba za ku a ce an hau zuwa ga Allah ba face Allah yana sama da annabi za shi isra'i ƙasa yayi ko sama yayi wurin wa ya je wajen Allah subhanahu wataala ya karɓo sallah suratul ma'arij aya ta hudu wa qawluhu qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika ce musu wanda ya sassako da ƙur'ani shine ruhi mai tsarki daga wajen Allah mahaliccinka jibril kullum ya ce mana ya tafi sama ya sauko ya je sama ya sauko tun da ake saukar da ƙur'ani nazala ake cewa nazala nazala ya sauko ya sauko ya sauko ba ya bullo daga ƙasa ba suratun na'al aya ta ɗari da biyu ila gairi zalika min al'ayatil kasirati wanda ayoyi suna nan dankare masu tarin yawa bataliyoyin ayoyi da suke tabbatar da haka wa misali qawlihi sallallahu alaihi wa sallama ala ta'amanuni wa ana aminu man fis sama'i yanzu ba kwa amince min ba bayan ni amintacce ne a wajen Allah da ke sama wannan hadisi ya gabata ingantacce ne wa qawluhu wal arshu fawqa al ma'i wallahu fawqa al arshi da hadisin da ya gabata cewa Allah al yana burbushin ruwa Allah kuma yana burbushin al Waƙauluhu wa qawluhu la yas'adu ila Allah babu abin da yake hawa zuwa ga Allah illa tayyibu sai abu mai tsarki sai abin da aka yi shi da ikhlasi wannan yana nan a cikin hadisi ne wanda Abu Hurairah ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi daga daga lafazin Imam al-Bukhari a cikin kitabut tauhidi wa mislu isharatihi ila samai yawm arafa manzon Allah ya nuna sama rana arfa ya kuli yana cewa Allahumma shahad Allah ka zama shaida na isar da sako ga al'ummata faman sha'a falyu'min faman sha'a falyakfur yani ala sahabati hina aqarru lahu annahu ballaga yana nufin sahabbai lokacin da suka tabbatar cewa annabi ya da sako kamar yadda aka aiko shi dama ce in alaika illal balagu wa alaina alhisab ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbika wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas ya kai wannan manzo da abinda aka saka isar da abinda aka umarce ka kuma yace ya ayyuhar ya ayyuhan ina inna ka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi iznihi wa sirajan munira wa bashiril mu'minina bi anna lahum min Allah fadlan kabira wa la tuti'il kafirina wal na wa da'azahum wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila ومثل إقراره الجارية حين سألها aina الله a hadisin mu'awiyatu bin salam al-hakami wani daga cikin sahabban annabi ne sallallahu alaihi wa sallama yana da wata baiwa sai ba ta kiwon awaki tana kora su jeji tana kiwo rannan da aka dawo daga kiwo sai ya kirga tumakinsa ya ga babu guda ɗaya ya ce mata ina cikon akuya ta ɗaya ta ce kura ce ta kawo farmaki ta ɗauta cinye ɗaya sai ransa ya ɓaci ya ce ya aka yi sakaci akura ta cinye min akuya yana daga hannu sai ya shara mata mari sai kuma ya koma gefe na dama ta kama shi cewa cin kura ta cinye akuya ai kaddara ne da ma bata cinye mata ba to me kuma nata amare ta to da yake sahabi ne sai ya ji wannan abun wani alhaki ne gingime ne sai ya taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullah ina da baiwa na sa ta taimin kiwo ta tafi kiwo din sai kura ta cinye akuya ɗaya to ni mutum ne mai saurin fushi da na tambaye ta ina akuya ta ta ce an cinye sai na kwaɗa mata mari to shine nadama ta kama ni nake tambayan ka ya rasulallah me kake gani ka fara ta gane ga abin da na aikata sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ka je ku taho da ita ya zo suka taho da baiwar suna zuwa ya ce gata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata aina Allah baiwa Allah ina Allah yake qalat fis sama tace Allah yana sama sai ya kalli wannan sahabin Muawiya ya ce masa a atiqiha fa innaha mu'mina ka yanta ta mu'mina ce su da kai ce to baiwa Allah jikina yanta kikin zama ya daga yau kin daina bauta har abada tun da kin san inda Allah yake amma manyan shehin ne san da Allah yake ba ga wata baiwa ga wata baiwa mai kiwon awaki ta san da Allah yake amma daga katin shehi da rawani amma an kace ina Allah yake sai kama gumi bai san da Allah yake ba wannan hadisi yana nan a cikin muwadda imalikin imamu mali ya rawaito shi a cikin muwadda da mutum ya taba ka buɗa masa muwadda sai su yi kokawa da imam malik ka ce ga abinda imam mali ya rawaito ila gairi zalika min al ahadith al mala ce hadisai na nan dandazan su masu tarin yawa akan wannan wa amma al ijma'u faqad naqala ijma' al ummati ala llahi ta'ala ghairu wahidin min ahli al ilmi yace da yawa da yawa daga cikin malamai sun rawaito cewa Allah ta'ala Madaukaki ne a zatinsa da rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da ayyukansa wa amma dilalatul aqali shi ko hankali da ke shiryawa ala uluwullahi ta'ala fali annal uluwa sifatu kamalin wasufulu sifatu na kasir ai ita ɗaukaka in ma Allah bai ce maɗaukaki ba ne shi ya kamata a siffanta shi da ɗaukaka ɗin domin duk mutumin da ka game da shi kace Allah ya ɗaukaka ka zai ji daɗi ce amin amin amma ka ce Allah ya kaskanta ka ya san kai masa na addu'a saboda ya san an yi ƙasa tawaya ce in an yi sama ɗaukaka ce da aka baya son a ce yayin ƙasa kuma sannan jiha dai dole ta zama uku ko dai sama ko ƙasa ko tsakiya to ko Allah ta'ala bai siffanta kansa da ko ina ba ina ya fi cancanta da shi a matsayinsa na Allah sama don shi ne sama halittun ba ƙasan halittun ba ba cikin halittun ba saman halittun ga baki daya subhanahu wa ta'ala kuma ka duba kurma da Allah ya sa baya ji in za ka yi masa rantsuwa in ka in ka sa hannunka a kan harshe ka nuna sama to yana nufin ka rantse masa da Allah kuma wannan abin duk duniya ne baya bukatan yare ko gari ko ƙasa in ka je kowace kasa a duniya ka nuna wa daidai sama ka duba ana yin labaran jazira akwai wannan sign language da suke yi zaka gan an zo nuna Allah sai a nuna sama kuma mutum zai addu'a ba mu taba ganin hannunsa yana kallon ƙasa ya haka ya ce Allahumma ghafirli dole zai daga hannunsa ne ya kalli sama kuma su suke koya mutane sun gama alwala su kalli sama sai ashhadu an la ilaha me yasa ba su a kalli ƙasa ba hadisin ma ana magana kan ingancinsa da haka malai yace ƙasa siffa ce ta tawaya wallahu ta'ala mausufun bil kamali munazzahun anin naqas Allah abin siffantawa ne da kamala abin tsarkakewa ne daga tawaya wa amma dilalatul fitra ala ulullahi ta'ala fa innahu ma min da'in yad'u rabbahu babu wani mai kira da ke kiran Allah illa wajada min qalbihi daruratan sai ya ji wata darura a ransa bittijahi ilal ulu cewa abin eh, wato sama yana jin jihar sama ce min gairi dirasati kitabin ba tare da ya karanta kowane irin littafi ba wala ta'alimi muallimin ba tare da sanarwar mai sanarwa ba wa hadzal ulu sabitu yace wannan daukaka din tabbatacciya lillahi ta'ala bi hadhihi al-adillati al-qat'iyya da wannan dalili tabbatacce wanda ba shakka fa innahu la yunaqidu bi hadhihi al-adillati al-qat'iyya da wannan dalili tabbatacce la yunaqidu haqiqatal ma'iyyati baya warware hakikan Allah na tare da mutane amma da kulawarsa wa zalika min wujuhin ta fuskoki da dama al-wajhul awwalu anna ta'ala jama'a bainahuma gumali nafsihi fi kitabihi al-mubayyin hanin munazzah 'an tanaqubi Allah da kansa ya bayyana haka ya haɗa tsakanin cewa yana sama kuma yana tare da mu a cikin littafinsa bayyananne wanda aka tsarkake shi ga barin tawaya da warware juna walau kana mutanaqidaini lam jima'il qur'anu bainahuma inda a ce ba zai yi a haɗawa Allah waɗannan sufofi guda biyu ba to Allah ta'ala ba zai haɗawa kansa ba wa kullu shay'in fi kitabillahi ta'ala zunnu fihi taaruf duk wani abu da ka karanta a alkur'ani saboda karancin iliminka ko karancin fahimtarka ko mummunan manufarka ta sa baka gane ba fi ma ya budu laka cikin abin da ke bayyana a gare ka fa'idin nazar fihi marratan ba'da ukhra hatta ya tabayyana laka to ka tsaya ka nutsu ka tara hankalinka ka cire komai ka kalli kawai wato qur'anin zallansa ba tare da wani ra'ayi naka ba zaka ga komai ya bayyana a gare ka a fili qala Allah ta'ala afala yatadabbaruna alquran yanzu mutane ba da qur'ani ba ba za su tadabburin qur'ani ba walau kana min indi da a ce ƙur'anin nan daga wajen wani yake ba Allah ba da ka samu mai tarin yawa a cikinsa alwajen hussani an na alma'iyya Haduwar ma'iya ɗin wal'ulu da kuma ɗaukaka cewa Allah na tare da mu da saninsa da kulawarsa sannan ya ɗaukaka a zatinsa mumkinun fi haƙƙil makhluki halitta ma ana iya haɗa masa wannan fa huyu yuqalu ma zilna nasiru wal qamara ma'ana ba a gushe ba ana cewa ba mu kasance ba muna tafiya wal wawu huna wawul hal wata na tare da mu ai ma alkamari wala yu'addu zalika tanaqudan ba a ɗaukan wannan a matsayin cewa sun ci karo ko sun taho mu gama wa min al-ma'lumi sananne ne anna sa'irina fil ardi masu tafiya a cikin ƙasa wal qamar fis sama'i kuma wata na sama fa iza kana haza mumkinan fi haqqil makhluqi in wannan zai yiwu a cikin haƙƙin halitta fama baluka bil khaliqil muhit bi kulli shay'in ina ga kuma Allah ta'ala wanda yake kewaye da dukkan komai قال الشيخ محمد خليل الحراس صفحة 115 yana faɗa malam Khalil Harras Allah ji kansa yana sharhin aqidatul wasitiya shafi na ya yace fi sharhi al aqidatul wasitiya inda qaulil muallif balil kamaru qamaru ayatun min ayatillah yace wata aya ne daga ayoyin Allah min asgari makhluqatihi yana cikin kanana ma daga cikin halittun Allah wanda ba su kai komai ba wa huwa al musafiri wa al musafir aina ma kana yana tare da matafi da wani matafi duk inda ya kasance zai kamar watan na bin sa sai ya ce wata na tare da mu kuma watan na sama ko amma hasken sa ke tare da kai amma shi yana sama shi ma Allah ta'ala ba za a ce Allah na sama kulawarsa na tare da mu ba yana kulawa da mu yana gudanar da mu cewa nisan da aka ce Allah na sama ba ana nufin ya yi nisa daga halittarsa kuma yanzu ne san me yake gudana ba a'a halitta shine in yayi nisa abu yake man nisa amma shi Allah nisansa kusanci ne kusancinsa kuma nisa ne so da aka ba ma masa nisa ba a masa ba a ma cewa an matse Allah ko an masa kusa da yawa qala wa daraba li zalika masalan Allah ya buga misali bil qamari alladhi huwa mawdu'un fis sama' da wata wanda ke sama wa huwa ma'al musafir yana tare da matafiyi wa ghairihi da waninsa aina makana. kana fa iza jaza haza fil qamari wa huwa min asghari makhluqati llahi ta'ala afala yajuzu bin nisbati ila al-latif al-khabir wannan ba ya kasance ya dace ba dangana wa Allah mai tausasawa mai cikakken sani allazi ahata bi ibadihi ilman wa qudratan wanda yana kewaye da bayansa da iliminsa da kuma kudurarsa allazi huwa shahidun wanda Allah ta'ala shaida mahalarci ne mafali'un alaihim yana tsinkayen mutane yasma'uhum yana jin mutane wa yarahum yana ganin mutane wa ya'lamu sirrahum yana sane da sirrin mutane wa najwahum da ganawar mutane بل العالم كله سماواته وأرضه من الأرش إلى الفرش بين يديه كي قبا دين سما دا قصة دا أبن تقول سا تندق سما ها إزوا شمفتا تندق الأرش ها إزوا شمفتا دا مكي تاكاوا الفرش شمفتا قصة كينا الأرش كما سما من الأرش إلى الفرش دي gaba ɗaya suna cikin sanin Allah ka annahu bundukatun fi yadi ahaduna ita kamar bindiga ce a hannun mutum afala ya ji liman haza sha'anuhu an yuqala a ma ya yace yanzu wanda sha'aninsa yake kamar haka ba zai halatta a ce yana tare da bayansa ba ma kaunihi aliyan alaihim tare da cewa ya ɗaukaka burbushinsu ba ina minhum ya nisata gabarin su fauka arshihi kuma yana burbushin al'arshinsa alwajahu salisu an najtima al'ului wal ma'iyyati malai ce haduwar daukakar Allah da kuma Allah na tare da mu law furida da za a wajabta ko a kaddara annahu mumtani'un fi haqqil makhluqi ba zai iya yiwa halitta ya zamo yana sama yana ƙasa ba to shi Allah kuma sai a ce duk abin da bai yi ga halitta ba zai yi ga Allah ba ba wanda zai faɗi wannan lam yalzam an yakuna mumtani'an fi haqqil khaliq ba za a ce ya koru ba a cikin haƙƙin Allah ta'ala mai halitta fa inna Allah la yumathiluhu shay'un min khalqihi domin Allah ta'ala babu wani abu da yake kwatantuwa da shi a cikin halittarsa shi yasa Bahaushe yace Allah gagara misali wannan magana ce mai girma wato duk wani misali da kwatance da zaka kawo Allah ya wuce haka laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Allah ta'ala babu wani abu kamar misalin Allah Allah shine mai ji kuma Allah ta'ala shine mai gani قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية صفحة a الطبعة الثالثة في شرح الحراس إتى وما ذكر abin da aka ambata fil kitabi wa sunnati wanda dama qur'ani da sunna ai su ne tushen addinin shi qur'ani maganar Allah ne ita sunna maganar annabi ce to tunda qur'ani maganar Allah ce sunna maganar annabi ce to waɗannan abubuwan guda biyu su ne addini sannan akan fassarar magabata abinda yasa ake kaidi a ce akan fassarar magabata ka abu bakin kofa buɗe kowa ya fassara qur'ani yadda ya ga dama ya fassara hadisai yadda ya ga dama idan kawa qur'ani fassara sai mu ce wannan fassara taka ce ko ta sahabbai ce domin fassara kala shida ce akwai tafsirin qur'ani bil shi ne na ɗaya. akwai tafsirin qur'ani bis sunnati shi tafsirin ƙur'ani bis sunnati akwai ƙaunan wa fi'lan wata ƙariran. fassara qur'ani da ƙur'ani fassara ƙur'ani da hadisi na uku tafsirin ƙur'ani bi aqwalis sahaba fassara ƙur'ani da maganganun sahabban annabi na hudu tafsirin ƙur'ani bi aqwalit tabi'ina fassara ƙur'ani da maganganun tabi'ai musamman wanda suka ƙware a cikin harkar tafsirin ba an samu kashi hudu ba kashi na biyar tafsirin ƙur'ani bin lugha al'arabiya. fassara ƙur'ani da tsagoran tsantsan harshen larabci lugatan wa balagatan wa sarfan sannan na shida tafsirin ƙur'ani tafsirin qur'ani bin ra'ayi wal ijtihadi ka fassara qur'ani da fahimtarka da ijtihadinka da ganewanka da kokarinka da bincikenka gwargwadon iliminka wannan shine kaso shida to in ka fassara mana qur'ani da qur'ani ko ka fassara mana qur'ani da hadisai ingantattu na annabi ko ka fassara mana qur'ani da maganganun sahabbai ko ka fassara mana qur'ani da maganganun tabi'ai ko ka fassara mana qur'ani da harshen larabci duka waɗannan kasar ana su tafsirin qur'ani bil ma'thur in kuma kai ka fassara da ra'ayinka ka ce a fahimta ta kaga ka dangana kan fahimtar zuwa gare ka to ba dole ne fahimtar nan ta kafa ta zamo daidai ba ba dole ne fahimtar nan taka ta zamo ita ce karshe ba tunda ka ce a fahimtar ka to wanda to mutane dangane ga fahimtar ka sun kasu uku akwai mai fahimta sama da fahimtar ka akwai mai fahimta daidai da fahimtar ka akwai mai fahimta kasa da fahimtarka so in aka ce a kyala kowa ya fassara qur'ani da fahimtarsa qur'anin kenan ba shi da nasa ra'ayin ba ma sako bane kenan tunda kowa yana fassara shi gwargwadon bukatarsa to shi yasa a wajen tafsirin qur'ani bin ra'ayi anan aka fi shigo da son zuciya a cikin addini sai mutum ya fassara qur'ani ya more ya ja aya ba haka Allah yake nufi da ita ba ya fassara ta gwargwadon yadda yake bukata ta biya masa bukata to wannan ta'addanci aka wa qur'ani min qurbihi na kusancin Allah wa ma'iyatihi da kuma kasancewan Allah kusa da bayansa yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib wa idza sa'alaka ibadi anni Allah ce idan bayinka suka tambaye bayina suka tambaye ka game da ni fa inni qaribun kace ina kusa kusa ta me kusa ta amsa addu'a kada ka ce addu'a ta kafin ta kai sama ma bukatar ta kare saboda kana gani san sama miliyoyin kilomitoci ne to sai Allah ya ce a'a a wajen amsawa kusa yake da mutane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah yastahi inna Allah hayyun karimun yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilayhi an ma sifra yace Allah mai kunya ne Allah mai karamci ne yana jin kunya ka daga hannunka ka ce Allah ba ni ba mai bawawa sai kai ya baka ka sauke hannunka bai maka komai ba sau haka ku ci gaba da yin addu'a kada ka ce na roƙi Allah ban samu ba na roƙi Allah ban samu ba duk abin da ka roƙi Allah in dai ka cika sharaɗi ya baka sai dai hanyar bayarwar Allah yakan duba abin da ya fiye maka maslaha wani abin da ka roƙa a lokacin ba alheri ne gare ka ba ko kuma wani abin da ka roƙa to akwai wani sharri kuma da aka kaddara zai same ka idan ka roki wata bukata sai Allah ya musanya da biyan waccan bukata sai a tunkuɗe maka wancan sharri da kuma kawaye gari lafiya kana ji kana gani kana tafiya ka tashi ka mi ka mi ka ka tsaya sai kuma ka ce wai ba biya ma bukata ba ai tashin ka lafiya din da biyan bukata ne sannan na uku wani asusunsa na lahira yamti ne bai tura komai ba abin da ya rage yake ake karɓa addu'ar to sai Allah ya dinga ajiye maka wannan addu'a cikin asusunka na lahira Allah ba ni katuwar mota sai Allah ya ajiye maka wani katon lada sai mutum ya zo wani ma in ya zo aljanna sai ya shiga ciki sai ce Allah ni dai da ganin gidan nan rahamaka ce dan ni aiki na na san bai kai wannan gidan ba sai ya ce to ai ka ta yin addu'a ba kai ta yin addu'a lokaci kaza ka ce in baka kaza in baka kaza in baka kaza ba haka ne to su ne na musanya maka da aljanna sai mutum ya ce fata ya ce jiya ina ma Allah baka biya mun bukata ko ɗaya a duniya ba shi sa ake ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati ku kira Allah kuna masu sakankancewa da amsarsa wa'lamu annahu la yastajibu du'a min qalbi ghafilin lahi Allah baya amsan addu'a daga zuciyar rafkananne mai wasa wanda ya dauki addu'an wasa kuma yace yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal za a ci gaba da amsa addu'ar ɗayanku mutukar bai yi gaggawa ba sahabbai suka ce menene gaggawar ice ya ƙulu kad da autu falam yustajab li na yi roƙon na yi roƙon na yi roƙon ni ban ga an amsa ba har yanzu da haka na haƙura wai a to ana haƙura da abun Allah ka ci gaba da roƙon kakka ƙosa ai Allah ya yarda ka roƙe shi ma rahama ce kuma tabbatar da aqida ne da tauhidi yanzu wasu ba wani Allah suke roƙo ba in za su faɗi su kira wani Allah in za su tashi su kira wani Allah suna cikin daɗi su kira wani Allah suna cikin wahala su kira wani Allah kuma wani Allah nan su sun san kabarinsa ya mutu tuni an raba sa an yi kuma Allah fi auladikum amma suna jin duk saboda damsul basirati suna jin har yanzu yana da tasiri a cikin rayuwarsu yana kabarin amma suna jin zai iya sarrafa rayuwarsu ta hanyar bayarwa ko hanawa ko ɗaukaka ko kaskantawa me ya fi damsul basirati kama wannan duk mutumin da ya daga hannu sama to abu biyar ne a zuciyarsa wanda duk aƙida ce mai kyau na ɗaya ka yadda akwai Allah na biyu ka yadda Allah yana sama yadda akwai Allah ba aƙida ce da tauhidi ba yarda Allah na sama ba aƙida ba ce na uku ka yarda Allah yana da shi abin ka yarda da wadatar Allah na hudu ka yadda ba mai bayarwa sai Allah na biyar kaga ya ba wasu mutum da yana bayarwa ya ka sai a ci gaba da roƙo ke duk wanda ka gani a duniyar na Allah ne ya bashi a shaidan ma ya roƙi Allah ya bashi balle kai ce rabbi an zurni ila a yub'athuna Allah ina da bukata ɗaya. Allah ya ce mai ce bukata ka tunda na tsine ma albarka me kake so Ya ce Allah kada ka daure na har sai ranar alkiyama har abada har ƙarshe ka ka ɗaure Allah ya ce innaka minal munzarina an bakka din an amsa ma tunda shi ma shedan din shi fa Allah ya roƙa kuma sai sa ka roƙi wani Allah kaga ya gama da kai kamata in shedan ya ce ka roƙi wani Allah sai ka ce kai da buƙatar ka ta tashi wa ka roƙa shi kansa shedan ya kamata ka gyara man zama ka ce lokacin da Allah ya tsine ma albarka da kake neman a ƙara ma tsawon raiwa ka roƙa shehi wa ka roka wali wa ka roka wa kaje ta kai rabbi ka san ba mai biyan bukata sai Allah ne kuma sai ka sani roka a wajen wani shi yasa Allah ce ka masalin shaytani iz qala lil insani kufur kamar shaytan ne zai samu mutum yace fita musulunci Kala ma kafa da yaga ka fita din ka zama kafiri qala inni bari'un minka yace to ba ni ba kai dama so nake ka fito kuma ka fito saboda ni ma ina waje kai ma kana waje don haka mu sha azaba ta yi idan aka tara yan wuta kafin a tafi wuta sai an sa wa shaidan duro ya hau saman duro din ya yi hudu babban kwana zai ce inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya inni kafartu bima asharaktumuni min qabl Allah ya ce inna zalimina lahum azabun alim shedan zai ce inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi Allah ya yi muku alkawari alkawarin Allah gaskiya ne ya ce ku bi shi ya sa ku aljanna ku saba masa ya sa ku auta gaskiya ya gaya muku wa wa'adtukum amma ni ma sai na zo muku da alkawari na fa akhlaftukum amma sai na saba muku nace ku zauna a duniya ba za a mutu ba ku ji dadin ku ku mori ku fanta ma ku buga duniya da kafa hagu da dama kuka saki jiki yau gashi na na barar da ku fala ta lumuni ka ku zo kuna tsinannen shedan tsinannen shedan wa an anfusakum kuma ku tsinewa kanku ku zargi kanku ma ana bi ni ba zan iya tsiyartar da ku ba wa ma antum bi musrikhiya kuma ba za ku iya tsiyartar da ni ba inni kafartu bima asharaktumuni min qabl daga yau ina ba ku labari ni ma na kafircewa tarayyar da kuka yi wa Allah da ban yadda ba in dan ni kuka kun yi aikin banza ni ma ban yadda ba na ka tafi ta tare Allah ce inna zalimina kaga azzalimai wanda suka bi shedan lahum azabun alim sai sun dandana kudar su mi to shine malam yace فإنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع نقوته أتكن دكا سفوفا الله باب كمسا وهو علي في دنوه مدوككيني أتكن كسانتنسا قريب في علوه كوم كسانتيني أتكن دوككسا دوككسا باتا نيسا كسانتنسا كو بايا مطيوة سبحانه وتعالى وخلاصة القول في هذا الموضوع كما يلي ما ليش أدنقلق أبو بير دوانا موضوع يكون سا anna ma'iyatallahi ta'ala li khalqihi sabitatun bil kitabi was sunnati wa ijma'is salaf daga yau malai ce ka kudure ka rike ka koya matanka da 'ya'yanka cewa ɗaukakuwar Allah bisa bayansa tabbatacce ne a cikin alkur'ani tabbatacce ne a cikin sunna tabbatacce ne a bisa haɗuwar kan malaman sunna gaba na biyu annaha haqqun ala haqiqatiha tabbas ne akan yadda Allah ya faɗa alama ya liku billahi ta'ala a bisa abin da ya dace ga Allah min gair an tushbihahu ma'iyatul makhluki ba tare da kamanceceniya da kasancewar halittu lil makhluki ga halittu ba in an ce wani yana tare da wani shi ma yana daukan fassara a yanzu aka ce wani gane ba ai wani ma yana tare da mu ai ba kana nufin dole sai yana gurin ba kana nufin kana da wani ra'ayi ko ta kungiya ko ta aƙida ko ta tafiya da yake goya maka baya sai ka ce me yana tare da yawma la yakhudhu Allahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ahu muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari inna Allaha ma'al ladzina ittaqaw wallazina hum muhsinun فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء wasalihina wa suna ulaika rafiqa to malai yace wannan shi ake nufi na uku annaha taqtadi tana hukuntar da ihatatal lahi ta'ala bil khalqi cewa Allah ya kewaye halittarsa duka ba inda zaka gudu ilman Allah yana tare da kai da saninsa ba wani guri da zaka je inda Allah bai sani ba wa qudratan Allah yana tare da kai da ikonsa ba inda zaka fije ka fita daga ikon Allah sam'an Allah yana tare da kai da jinsa ba wani guri ko wata kwana ko wani sako ko wani loko ko wani gini da za ka shiga a ce ana raɗar da Allah bai ji ba babu wa basaran ganin Allah duk inda ka shiga a duniya Allah yana ganin ka ba wani guri da za a ce nan gurin in ka shigo ko in ka buya ko in ka fake Allah baya ganin ka babu wannan gurin wa sultanan haka Allah yana wato kewaye da kai da karfin ikon mulkinsa babu wani guri da za ka ce to nan da ya boda ce na fita daga cikin mulkin Allah ko na cika na fita daga cikin karfin Allah yanzu wani ke kula da ni babu gurin kuma ina ne ma mun akwai shi babu wata dabiran babu inda zaka je ka ce yanzu ba Allah ke gudanar da ni ba babu gurin duk inda ka je kai kanka din duk kai kanka din ai halitta ce ta Allah duk abin da ka taka da abin da ka ci da abin da ka sha da abin da ka gani da abin da ka sa da abin da ka ɗaura, duka halitta ce ta Allah wa gairi zalika min ma'ani rububiyyatihi da irin waɗannan daga ma'anonin rububiyar Allah ar-rububiyya shine ifradullahi ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir kadaituwar Allah a cikin yin halitta Allah shi kadai ya halitta komai ka gani halittar Allah ne shi kadai yayi komai yayi kowa Allah ya ce afa man yakhluqu kama la yakhluqu yanzu da mai halitta da wanda baya halitta za su yi daidai da ma'ana da Allah da bayansa za su yi daidai yace am khuliqu min ghairi shay'in aw humul khaliqun wai su suka yi halitta ko su aka halitta kaga dole ne ka bada amsa duk mai hankali zaka ce kai kai kanka ko yinka akai in ya isa ce ni ne kaina sai mu ce kafin kai kanka kai ne in ka ce babu ne to ya akai babu ita kanta sunanta babu ya akai ta zama akwai har ta samar da akwai har kuma ka zama akwai in ka ce wani ya yi ka to magana ta kare shikenan tunda yin ka aka magana ta kare to wanda ya kaɗai shine wanda ya halicce ka shine ifradullahi ta'ala bil khalqi haka mulki mallakar halitta duka kayan Allah ne babu wani wali babu wani shehi babu wani annabi babu wani mala'ika da ya mallaki koda ta sarara koda kura ajihu ba mai ita sai Allah ko da kaji muna cewa wannan riga ta ce eh mulki ne kasiri rigar ka ce amma da kai da rigar kuma mulkin Allah ne in ka ce wannan gidana ne mun ji gidanka ne amma da kai da gidan Allah ya ce ku ci gaba da gajejeniya a ƙarshe za ku ba mun duniya a ce wannan ya mutu ya bawa ɗansa shi ɗan ya mutu ya bawa jikansa shi jikan ya mutu ya bawa tattaba kunnen ya baro inhuhu inhuhu ya bawa wa a ƙarshe idan Allah ya ɗauke mai cin gadon da mai ɗaukan gadon da mai rabon gadon da shaidun gadon sai a bawa wa kayan da shi sa Allah ya ce inna na narithul arda wa man alai Allah ya ce ni ma mai cin gado ne gaba ɗaya za ku ban mun kayana duk za ku gama yusi kuma Allah fi auladikum ku zo ku mun kayana Allah ya kashe alƙalin ya kashe shaidin ya kashe mai cin gadan da wanda za a ci gadan da shaidin gadan da kayan gadan da an bar duniyar ba ko a ciki Allah ce limanul mulku yawma dan mulkin da na harawa kudin ma kai mulkin gidanka kana mulkin ungoku ko garinku ko kasarku ko ku. Allah ya ce wannan din ma yau na kwaci waye mai mulki kiru kake Allah ya ce ina masu mulki ina ƴaƴan masu mulki ina masu takama da fankama da nuna isa da taka bayan Allah ina waɗanda ake musu wa'azi suke kan garewa ina waɗanda suka ce ba za mu haɗu ba ina waɗanda suka ce ba tashin alkiyama ba lahira ina suke da gumi ake kawa a ce wa karya ta kare kawa yau mai yanfa usaliki na suduku Allah ya ce yau gaskiya za ta amfani masu gaskiya duk wanda bai zo da satifiket ɗin gaskiya ba ya gama yau wannan satifiket ɗin ake nema sannan a tadabir gudanar da halitta ba mai kashewa ba mai rayawa ba mai bayarwa ba mai hanawa sai Allah in kana tilmaiya amma amma wannan idan ma'iyya din ta shafi kowa da kowa ne wa tabtadi ma zalika nasran wa ta'idan wa tawfiqan wa tasdidan in kana khassa idan ko ke bantacciyar kasancewa ce to tana nufin zuciya ya baka karfin hali lokacin da fir'auna ya wa annabi Musa da mutanensa da mutanen suka ce inna la mudrakuna an kama mu annabi Musa ya ce kalla inna ma iya rabbi Allah yana tare da ni zai bani mafita a ɗayan biyu ko ya fidda ni daga kogi ko ya fidda ni daga hannun fir'auna tun da nan Musa sun riga sun tsorata ga ruwa a gaba ga fir'auna a baya shine abin da ake cewa gaba kura baya su yaki ko wanne kashe mutum yake sai ka zaɓi mutuwa kamar gobara ce a jirgin ruwa a tsakiya jirgin ruwa an ji tsakiyar ruwa kama da gobara ka zaɓi shahada da kake so ko ta wuta ko ta ruwa kake aikatawa ko za ka bari in ka na khasa idan keɓantacciya ce na hudu annaha la taqtadi an yakuna Allah ta'ala mukhtalidan bil khalqi sako na biyar da waɗannan ayoyi suke bamu mu kudure cewa cewan Allah na tare da mu ba ana nufin ya cuɗanya ya cakuɗa ya gwamutsa ya mulmula ya gauraya da mu ba babu wannan kwata-kwata aw halan fi amkinatihim ko Allah sauka a cikin gidajenmu da unguwanninmu da inda muke zama ba haka ake nufin an ce Allah yana tare da ku ba wala ta dulla ala zalika bi wajhin min alwujuhi ba ma ta nuna haka ta kowace fuska na biyar idza tadabbarna ma sabaka idan muka lura da abin da ya gabata alimna za mu san annahu la munafata babu cin karo babu gamayya babu taho mu gama بين كون الله تعالى مع خلقه حقيقة وكونه في السماء على عرشه حقيقة تعالى توا الله نا تارده حكني ينا سما إتما حكني سيدي مي أكي نفي دي ينا سما مي أكي نفي دي ينا تارده أما دكا سيديني سبحانه ما لن يتي wannan shi yasa yace subhanallazi asra bi abdihi sabbih isma rabbikal a'la sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ard subuhu qudusun rabbul malaikati war ruh subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azmati duk sarki ya tabbata ga Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna yace wa bihamdihi kuma da yabo ga Allah ta'ala shi ya cancanci a yaba masa la nuhsi sana'an alaihi ba za mu iya iyakance kirari ga Allah ba wa zai iya kawo ƙarshen kirarin da ya kamata a yi wa Allah in ka ce wa Allah na gode ita kanta na goden tana bukatar ita ma a ce mata na gode domin yadda ka godan ma shi ma ya kamata a yi masa godiya kisa wani malam yake cewa to Allah kai min ni'ima in na ce na gode sai ga yarda din in ce na gode ita ma tana bukatar in ce na gode ita ma na ce na gode din sai ga ita ma tana bukatar in ce na gode dan haka sai dai ta ce maka na gode don a maka alheri ka yarda wanda ya maka ya cancanci wa ko ai wannan ya mutum na Allah ya yi wa hidima suka ji godiya ce aksar nasu la yashkurun Allah ya ce zan wa mutum gida in ba shi dada in ba shi mata in ba shi dukiya in ba shi lafiya in azurta shi amma in ban so gobewa wani ba Allah ya ce yanzu ko za ku ji daɗi a ce kuna da bayi balanka kawai sai zo da kayan ka je da sarrafawa yadda ya ga dama kai da shi ku zama ɗaya a cikin kayan mallakar wannan zai na da to dan shi kuma Allah ba a ɗauko halittar da a ce ni ne suke ba mai gidan ka zai ce shi ma zo mai gida ce kai ce ya alaƙi na zo mai gida abincin da aka na tare za mu motar da za ka shiga zan ba kudin da za ka kashe zan biya ka gano mai gida Allah ce to dan na kare ku zo ku ɗauko halitta ta ku ce domin su ɗaya sai ku je ku ɗauko ta ne kasif ɗin da malam aminu ibrahim daurawa ya yi karatun littattafan aƙida littafi na farko usulul salasa littafi na biyu alqaid arba'a littafi na uku kashaf shubuhat littafi na hudu alqaid musla shagon da ke Najeriya Kano State Nasara Local Government Ungo kwana hudu Boston wato Hayatul Islam Business Center ke daukan tailar kamuka wannan kaset din duk mai bukatar jerin kasuka na Malam Aminu Ibrahim Daurawa na littattafai daban-daban akwai littattafai kaɗan daga cikin littattafai littattafan da yi wanda muke da su akwai kitabul alhadari akwai waɗannan littattafan da muka jira akwai اللؤلؤ Marjan, akwai ashfa akwai zadul ma'at akwai sauraron littafai insha Allah ka zo wannan address din zaka samu ko kuma jerin kasuka na Sheikh Jafar rahimahullah akwai cikakken tafsir tun daga farko har karshe akwai bulugul maram akwai umdatul akam akwai riyadus salihin akwai akamul jalais akwai kashaful shubuhat akwai sauraron littafai na Sheikh Jafar rahimahullah da sauraron malamai masu aziri ta farkin sunan manzon Allah sallallahu iska da kake bukata za ka samu a wannan gurin ko kuma ka bugu lawarwa kamar haka 08036569228 ko kuma da lambar mai kamar haka 064976051 insha Allah dukkan sukan da kake bukata na haka addinin musulunci za ka samu za mu cikin maka karshen wannan karatu da wannan bayanuka kamar haka insha Allah assalamu alaikum duk ba a gan shi ba muna tawassali sunayen Allah masu sarki Allah sa a gan shi Allah tsare shi duk inda yake Allah sa kuma ya fada hannu mai kyau kuma Allah sa a gan shi wannan kice da fatan malam ya sha ruwa lafiya a yi sallah lafiya ƙara basira a bayan haka malam na ji wani malam ya ce a azumi yana karatu ya ce wai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi kalama zai yi wafati ya ce a kawo tawada da alƙalami zai rubuta musu abin da in ya mutu za su tsaya a kai sai na Umar ya ce a bar shi kar a kawo har manzo Allah sallallahu alaihi kalama ya haushi ya ce a bar shi sai malamin ya ce a barka ga cikin gashin malam ya wannan hadisi ai shi ne shi ne zai bar kaza cikin gashin da mu har tuɗe ta zamu wani tuɗe kazar kuma sai an soya ta an cinye ta saboda sati mai zuwa insha Allah na yi bayani a turayen tun da na dawo inda na koma karatu sai an yi bazara a kan wannan ina jin wani ya yi tabar gaza kenan insha Allah za mu bayanin wannan hadisi غير طاهر أنا بكم مسلمين غير طاهر شيء كافر وما الله لا يقول إن المؤمن لا ينجس ما لا يقول إنما المشركون نجس سو كافرين نجسا أما مؤمن ما نجسا طاهر أنا أم فكر أشد فكر لا يمس القرآن إلا طاهر لا يمس القرآن سي طاهر معناه سي مسلمين نبي لا يمس القرآن إلا طاهر لا يمس القرآن سي مسلمين يعني ولا ما شد جنبه لا يمس القرآن إلا الطاهر babu kada qur'ani sai mai alwala mara alwala ba zai tsaya ba ke fassara ta hudu la mutum qur'ani illa tahiru ba mai kada qur'ani sai wanda ya wanke hannunsa domin wanda ya wanke hannunsa ana kira shi tahiru don kar ka shafa wa qur'ani ka ganta ka ci ko sai ko ka ci waina ko ka ci dan wake hannunka da miya ai bai kamata ka nufi qur'ani ba sai ka yi mai sai ka wanke hannunka wanke hannun ya ake kiransa tsafta da tsarki wannan shi ne fassara hudu saboda ba nasi shi sa aka fassara hudu to tun da abin ya zama fassara ba da zaka ce fassara wata malami ta fita wata kuma sannan waɗanda suka ce ana nufin kafiri shi ne da zai na qur'ani ba saboda annabi sallallahu salama ya zo a wani hadisi ya ce na rasulillahi an musafara bil qur'an ila ardil adu manzon Allah ya hana a ɗauki qur'ani a tafiya da shi zuwa ƙasashen kafirai خشية أن ينالكم عدو فرض القرآن كيف هذا عن الكافرين إن شاء الله سبحانه وتعالى فاتني زالني مقدمة عن كتاب